ta ci gaba da karatun wannan littafi na ma za kaddamta lidinillah idan ba ku manta ba malam ya kawo mana a fagen irin gudunmuwa da ya kamata musulmi ya bayar saboda wannan addini malam ya bayyana mana da musuluntar sayyidina abubakarin allah ya ƙara masa yadda da musulunta shi ya ji wani nauyi mai girma ya hau kansa na shi ma ya tashi ya aiki tukuru saboda jawo su cikin wannan addinin gari na wayewa ya zo gaban manzan Allah da mutum biyar a cikin mutane goman da Allah ya musu bishara da su ‘yan aljanna ne tun suna da rai yau ya musulunta gobe ya zo da mutum biyar a waɗannan goma sannan malam ya kawo mana musulunta tufailu yana musulunta tufailu dan amr addausi yana musulunta shi ma ya ji akwai nauyi mai girma a kansa na dole tashi aikin kira zuwa ga wannan addini dole ba da tasa gudunmawar haka ya tafi bayan ya nemi izinin manzan Allah zuwa wurin kabilarsa kabilar daus ya je shela ya kira su ya jawabi ya wa'azi da musulunta shi je haka dalilin haka kuma inda akwai ikhlasi kuma ya nufi Allah Allah ya musuluntar da haka jama'ar musulmi kun gane wannan ko to sai ko malam ya kawo mana watan wani daga cikin mushirkan makka shi ma da musuluntarsa ya ji kansa a jikinsa cewa lallai nauyi mai girma ya hau kansa na ya ba da gudunmuwa sakamakon halin da ya ga an sa musulmi a ciki a lokacin wannan yaƙi na gazwatul azab ko kuma yaƙin da aka fi sani da gazwatul khandak wannan sahabi shine nu'aimu dan mas'udin wanda in ba manta ba in dai da za mu ci gaba daga inda muka tsaya zai wahala wanda yanzu ya zo ya iya fahimtar inda asalin labarin ya ɗauko da kuma inda zai kai amma dai a takaicen takaitawa Allah ya ba da labari wannan yaƙi ya zama wa musulmi tashin hankali har ya ja hankalinsu da faɗakar da su kan abin da ya faru a lokacin yaƙin da yake cewa ya ayyuhan halazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum a inda Allah ke cewa game da waɗanda suka zo ya ƙasu إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شهيدا الله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض كونغ سوء أنن تنقلوك ألوك مكو su ba munafikai bane allazina fi qulubihim maradun su ba munafikai bane a'a Allah ya ce wa iz yaqulul munafiquna to dan munafikai sun faɗi irin wannan magana ba mamaki amma sai ya ce wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda a wata cuta a zuciyarsu su ma suka buɗe baki suka ce ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura kun ga su ba munafikai ba fa kafirai bane ba mushrikai bane ba kuma munafikai bane a'a musulmi ne sai dai akwai wata cuta a zuciyarsu shine an nemi muku ishara da rubutun da ibn al-qayyim ya ci ya yi a cikin littafin shi zadul ma'ad ko kuma wancan littafi ka ɗauki wannan igasatul lahfan ko kuma ka ɗauki ɗubbin nabawi ya ce watan cuta nau'i biyu ce akwai cutar da ke damun ɗan adam a gangar jiki akwai kuma cuta ta zuciya ba cuta rashin lafiyar zuciya ba ba wannan ba a wannan wata cuta ce kuma daban wacce ke samun ɗan adam a cikin zuciya to ita kuma nau'i biyu ce akwai ta shubuha akwai kuma ta shahawa maradu shubuha da maradu shahawa watan idan Allah ya jarrabu mutum a cikin zuciya da cuta ta sha'awa to za ka ga ya zama dattijo a cikin mutane amma baya gudun yin abin da zai taɓa mai mutunci saboda sanda sha'awa ta motsa mai sai kuma kamar dabba sai ya ruɗi jama'ar musulmi kun gani sai ka ga mutum yana da mata hudu da ya ga mace ta wuce kuma sai hankalin shi ya tashi a gaban jama'a sai ya tashi bi ta ko kuma ka gan shi ya jero da mace kuma yana da mata wannan wata cuta ce a cikin zuciyar shi ta shahawa wata cuta ce ta sha'awa a zuciyarsa ko kuma abu ba naka ba ka ji kawai kai sai ka ci saboda sha'awar da ranka ke yi to wannan cuta ce ta sha'awa wadda ke samun zuciya akwai kuma cuta ta shubuha jama'a ita ce irin wannan cutar da ta samu waɗannan sahabba su ba munafukai ba ne su ba mushirikai ba ne su kuma ba kafirai ba ne musulmi ne amma ta shubaha ce ta shiga zuciyarsu wata cuta ce ta shubaha ta shiga zuciyarsu shi ne irin taron da kafiran nan suka yi na kewaye garin madina anya zai yiwu ko a ce yanzu mu buga da su mu iya nasara kai alkawarin da Allah da manzon shi suka yi gaskiya ruɗi ba zai taɓa yiwuwa ba a ce mai iya cin nasara kan waɗannan kun ga ba kafirai ba ne mutanen nan ba mushirkai ba ne ba munafukai ba ne a'a musulmi ne amma ta shubuha ce ta shiga cikin zuciyarsu kun ga irin kalmomi da suka faɗa wanda bai dace a ce musulmi ya faɗa ba ba don wannan cutar ta shubuha ba da ta same su yaushe mutum zai gaya ma Allah ko manzon shi irin wannan kalmar a ce bai yarda ya zama kafiri ba jama'a ku diba fa suka ce ma wa'ada kuma abin da zai baka mamaki lokacin da za su yi maganan nan suna cikin sahu ne fa a sahun ga manzon Allah tsaye amma sai wannan ya juya kalli wannan ya ce ka ji fa abin da yake faɗi wai za nasara ce to wannan alƙawari ya ƙarya ne kai ma ka sani ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura ga fa annabi a son amma ɗayan musulmi ke gaya ma ɗan uwan irin wannan kalmar to wannan cuta ce ta shubuha ta kama zukatun shi sa kamar yanda mutane ke tsayuwa tsayin daka wurin samar da likitoci saboda cututtuka da ke damun gangar jikunan mutane ko to haka kuma dole ne a samar da su kuma waɗanda su ne suke gano wace cuta ce zuciya ke fama da shi don a san wane irin magani za a ba wannan zuciyar da take fama da irin wannan cuta jama'ar musulmi yanzu ɗauki rowa rowa wata matsala ce ta cuta da ke damun ɗan adam a cikin zuciya idan cutar ta kai cuta ta rowa har kan shi sai ka ga ya koma yana rowar shi mai ruwar tun yana wa mutane sai kuma ya koma a ƙarshe yana wa kanshi jama'ar musulmi kun gani sai ka ga wani ya mallaki abin da bai taka kara ya karya ba in an danganta da abin da shi ya mallaka amma sai ka ga shi baya ma kan ruwa bai ma wani ruwa to wannan ya aka yi ke ruwan nan wata cuta ce a cikin zuciya shi in ba an mai maganin ta ba zai dina rawar ba jama'ar musulmi kun gane wannan ku Allah kyauta to amma kaga a yau an dage ana neman a samar da likitoci a samar da pharmacists a samar da watan doktoci a samar da nurses a samar da duk gasina amma a tunanin duk al'umma a yau ba a tunanin samar da likitoci na cututtukan da ke damun zukatan mutane jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah kyauta to mala ya ce ka auno wannan hali da aka shiga a cikin tsawon musulmi ga manzan Allah mutum ya rinka faɗin wannan kalma da cewa alkawarin Allah da manzansa ruɗi ne kawai a kansu jama'ar musulmi kun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam a halin da aka shiga mai bala'in tsananin nan ya miƙe tsaye ya yi sallah ya ɗaga hannayen shi yana mai kaskantar da kanshi zuwa ga Allah yana tadarru'i yana tawadu'u yana addu'a cewa Allahumma munazzilul kitab sari'ul hisab Allahumma zimil ahzab Allahumma zimhum wa zalzilhum haka annabi ya rinka yin wannan addu'a saboda halin da ya ga musulmi sun shiga jama'ar musulmi idanuwansu sun bulbulluko rayukansu ko kuma zukatansu sun zo nan makoshi wa in zagatil absaru wa balagatil qulubu alhanajira wa tazunnuna billahi azununa kuka rinka wa Allah zato mumuna. zato mara kyau mutum ya rinka zatan anya to ko shi da kanshi Allah ya zo ya zai da waɗannan taron kaga wannan zato ne mara kyau ga Allah jama'ar musulmi kun gani ka auno duk wani abu saboda abin da ya sa watan irin zaton da suka rinka yi to zaton ya wuce yadda kake zato shi yasa sai Allah ya rufe kawai ku rinka wa Allah mummunan zato jama'ar musulmi kun gane musulmi fa yake wannan tunanin annabi na wannan hali in ba ku manta ba na tsoro mai tsanani da kuma samun kai cikin halin kakanikayi saboda ɗaukakar makiya a kansu da kuma zuwan da suka yi musu ta sama sun zo ta jiragen sama kenan a yau don ka fahimci karatun sun kuma zo da sojojin ƙasa ana lugudan harbi ta sama kenan za a yi musu kuma za a yi ta ƙasa jama'ar musulmi kun gani da da ruwa a yankin kuma za su yi ta ruwa su ritsa su ta ko'ina ana cikin wannan hali ne muka ambata cewa sai wannan mutum mai suna nu'aimu dan mas'udi da yana cikin mushirkan nan kuma yana cikin waɗanda suka zo yaƙar annabi in ba manta ba na gaya muku a gazwatu zatun raka shine wanda abu sufyan ya wakilta ya je ruɗi manzan Allah dan kar su fito bayan alkawari aka yi lokacin da aka yi yaƙin uhud lallai sun wahalar da musulmi lallai sun wahalar da musulmi dan sun kashe musulmi akalla mutum saba'in jama'ar musulmi kun gani sai abu sufyan ya kalli manzan Allah ya ce ai ɗanɗana kuɗa kuma sai bai wannan kaɗan kuka gani sai ma bai ta maza ce manzan Allah ya a'a ba ta maza ba ce abin haka yake sai ya ce Allah ya kai mu za ku gani to tun daga lokacin sai Allah ya jarrabu mushrikan makka da fari Allah ya jarrabe su da talauci da yunwa to dama duk shekara ana kulla kasuwa da laraba ke haɗuwa a nan badar to kuma a nan aka yi alkawarin za a haɗu saboda an haɗa a baya a yaƙin badar sun ɗanɗana kuɗansu an kashe aƙalla mutum saba'in a cikinsu kuma an kama saba'in to da aka zo yaƙin uhud sai suka yi ramuwa sun kashe akalla mutum saba'in cikin musulmi a matsayin abu sufiyan na shugaban sojojin mushrikai a lokacin bai musulunta ba sai ya ce wannan kaɗan kuka gani sai ma baɗin allah ya kai mu annabi ya ce allah ya kai mu za ku gani to sai kuma su mushrikan maka allah ya jarrabe su da fari da jama'ar musulmi kun gane ba abinci sun lalace sun yankwane sun rami abu sufiyan ya ga duk duniya ta ji labarin za a haɗu baƙi da mashirkan makka da masu goyon bayansu da annabi da musulmi za a haɗu a buga to amma gashi su yunwa ta kai su ƙasa ba za su iya yakin nan ba kuma sun ɗau alkawari saboda haka sai ta da nu'aimu ɗan mas'udin ya tura shi ya je tsegumi na rudar manzan Allah da musulmi a Madina ya tsorata su don kasu fito in sun ƙi fitowa shi kuma ya kwashi nashi tawagar su ɗan yi tafiya kwana ɗaya biyu sai su juyo ta yanda duniya ta ga sun fita in za a zargi wani da warwar alkawarin haɗuwa annabi za a zarga ba su ba jama'ar musulmi kun gane wa alaikum salam yawa abinda dama nake so in kai mu ga shi kenan kudi bi kafiri mushriki irin mutumin mak amma kudi biyan yanda yake kokarin yin dabara dan kar duniya ta zarge shi da ya saba alkawari amma yau ji musulmi alkawari manzon Allah ya dauka duk wannan irin rudu da ƙarya da ƙarere dono ai mu dan mas'udin ya zo yayi dan ya ruɗe rikita ya nuna in musulmi sun fita za su gaya musu amma ko ɗugu ba wanda ya tsorata ko ɗugu ba wanda ya ji komai a ransa jama'ar musulmi kun gani nu'aima dan mas'udin dalilin shi ne Allah ya saukar da wannan aya jama'ar musulmi kun gani inda ya zo ya ce musu innan nasa kad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su yazo cikin Madina yana cewa musulmi a hirdinku a hirdinku kun ga dai abin da ya faru a Uhud kuma a yanzu innan nasa kad jama'u lakum jama'a sojojin duniya sun gama haduwa akan fakshawhum ku ji tsoro ku ji tsoron su Allah ya ce fazadahum wannan sai ya ƙara musu imani kawai sai an fita din. ba alkawari muka ɗauka ba wa qalu suka kalli nu aima dan mas'udin suka ce mai hasbunallahu wa ni'mal wakil amin yadda Allah ya ishe mu a yakin kuma madalla da muka sashi a matsayin mai wakiltan Allah ya ce qalabu bi ni'matin min Allah suka fito haka Abu Sufyan ya kwaso tawagar kafirai mushrikai sun yi tafiyar kwana ɗaya biyu sai suka juya a zaton shi ai annabi ba zai fito ba annabi da ya fito sai da ya zo wannan wurin badar ɗin babu wani mushiriki to dama ana kulla kasuwa a wurin kasuwar duniya ta larabawa saboda haka da suka zo mushirikan maka ba su iso ba sun ƙi su zo shikenan musulmi kawai sai suka kama hada-hada kasuwanci a wurin kuma sai Allah ya sa suka ci kasuwar aka samu riba aka samu arziki mai yawa sai Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su ba abin da ya taba su ba abin da ya taba su amma sun koma da falala kuma ga sun koma da ni'ima wattaba'u Allah kuma sai suka bi da Allah abinda Allah ya zaba musu shi suka bi to wannan nu'aimu dan mas'udin din lokacin da aka zo yakin ahzab wannan yakin can na baya da muka ambata yanzu shine yakin badar yakin badar karami yakin badar karamin dan na kenan yakin badar an yi so biyu ne akwai na farkon shine musulmi watan suka dan shine musulmi suka azaba kafirai amma wannan nabiyin to shi ba a ma buga ba jama'ar musulmi kun gani ba wani bugawa da aka yi Allah kyauta to tun da ba a buga ba a gaba sojojin nan na mushirkai suka tattaro tawagar duniya gaba ɗaya irin yadda ka san an wa iraki america kenan wannan allied forces din an gari yakin golf da aka yi to sun tattaro sojoji sun nemo gudunmuwarsu daga ko'ina wannan yakin dalilin haka ake ce mai gazwatul azab to ana ce mai kuma yakin khandaq saboda annabi ya sa an haƙa rami dalilin shawarar da salmanul farisi ya bayar an kewaye garin madina da shi duk mun yi bayani a baya to ana cikin wannan hali nu'aima dan mas'udin yana cikin tawagar kafirai sai ya zauna ya tunani waɗannan mutane mun zalunce su mun fasan su ke kan gaskiya muhammadu kowa ya san gaskiya ne annabi ne amma ga shi mun haɗu za mu zo a kan zalunci mai yaƙe sa sai ya ce shi ba za a yi da shi ba amma sai yanke ba zai gaya ma kowa ba kuma sai ya zara jiki ba wanda ya kula sai ya tafi kawai ya tafiyarsa ya je zagayo sai ya zo wurin wani musulmi ya bayyana mai yana so ne ya musulunta ya musuluntar da shi ya ya ce mu tafi wurin manzan Allah ga sojojin kafiran nan da waɗannan makamai sun taru yana zuwa yaya ya ce manzan Allah na musulunta ne amma kuma mutane na ba san na musulunta ba to kuma ni yanzu ina son ka gaya min wace gudunmuwa zan bayar a wannan yakin gaya min me zan yi kawai da musulunta shi fa jama'a jama'ar musulmi ko kun gane wannan tun yaushe kake sallah tun yaushe kake halartar wa'azi amma ka taɓa tunanin wai kai wace gudunmuwa za ka bayar saboda addinin nan ko saboda masu yin addinin nan jama'ar musulmi ku gani halin da najeriya take ciki duniya ta zira mata ido jama'ar musulmi kun gane an kasa samun mafita game da tsarin shugabanci a najeriya saboda haka duniya duka yau ta tsira ma musulman najeriya ido tana jira ta game za su yi su kadai ne ake jin za su iya kawo gyara a cikin tsarin shugabanci a ƙasar nan jama'ar musulmi kun gane don su ne suke da tsarin shugabanci su ne suke da tsari na mulki a hannunsu su ne suke da riƙon amana su ne suke da gaskiya cikin magana su ne suke da tsarin girmama na gaba su ne suke da tsarin tausaya ma na ƙasa jama'ar musulmi kun gane idan musulman ƙasar nan suka lalace ba su tashi suka yi aikin da ya kamace su ba to ƙasan nan za ta ci gaba da lalacewa Da jama'ar musulmi kun gane ba kuma ran da za ta gyaru duk wanda ya ce maka za ta gyaru yaudarar kansa yake aikin musulmi ake jira amma waɗanda ba musulmi a ƙasan nan sai riga sun yi hands up game da gyara ƙasan nan wanda bai ɗaga hannu ya hands up ba shine musulmi to kuma ana jiran a ga wani aiki zai yi na kawo gyara ɗin akwai gudunmuwar da ake bukatar ta a wurina da wurinka da wurinsu da wurinku duka da wurinta da wurin shi kowa kuma sai ya ba da tasa gudunmuwar wurin kawo wannan gyaran kuma ina mai tabbatar muku in dai musulmi za su tashi ƙasar nan za ta gyaru jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta to a wannan hali ya zo ya ce wa manzan Allah shi kam ya musulunta a gaya mai wacce gudunmawa zai bayar annabi ya ce to ai kai mutum ɗaya ne a cikinmu me za ka iya yi amma ka je in za ka iya ka je ka yi yadda za a yi ka je ka taɓan mana da su domin dama yaƙi ka lalata mana tunaninsu domin dama shi yaƙi ɗan yaudara ne Nuhaimu ɗan mas'udin ya zara jiki daga nan sai ya kama hanya zuwa wurin watan Yahudawan Banu ƙuraira wanda mun yi bayani a kan su ma yahudan banu ƙuraiza dama su suna zaune ne a cikin garin madina a nan suke rayuwa sanda manzon allah ya hijira ya dawo madina ya zo ya iske su suna nan suna rayuwa a madina sai ya kira su aka yarjejeniyar zaman lafiya ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba ba za ku taimaka ma wani akan yaƙan mu ba ba za mu taimaka ma wani akan yaƙan ku ba wannan aka yarjejeniyar nan kowa yadda jama'ar musulmi kun gane wannan ku da waɗannan yahudawan banu ƙuraiza suka ga irin wannan hali da musulmi suka shiga to sai suka tura wakilai cewa a gaya wa muhammadu cewa alkawarin da ke tsakaninmu da kai to ba shi saboda haka ka shirya kawai yaƙi ne daga yanzu tsakaninmu da kai ga ya can za su shigo su kashe ku a bayan gari mu kuma nan za mu yanyan kamatanku da 'ya'yanku a cikin gari sai suka ƙara dagula tunani suka raba ƙara raba wa musulmi hankali Da jama'ar musulmi kun gani No'aimu, ɗan mas'udin yana gama wannan jawabi ga manzan Allah annabi ya ba shi dama ya je abin da zai iya yana ficewa sai ya tafi wurin su yahudawan banu ƙuraiza yana zuwa wanda dama shi abokin sharholiyarsu ne a jahiliya mun ambata yana zuwa ya ce musu ya banu ƙuraiza ko ya bani ƙuraiza kun dai san ƙaunar da ke tsakanina da ku tsakanin ƙabila ta da taku kuma musamman tsakanina da kun san ƙaunar ta musammanci suka ce hakan kai ba abin tuhuma ba ne a wurin ya ce musu to ku sani su shawa da tawa ƙabilar gaɗafan ba kamar ku suke a wannan matsayin yakin ba domin kunan nan ne garinku a nan dukiyarku take ‘ya'yanku a garin nan suke matanku a garin nan suke ba za ku iya tashi lokaci guda ku bar garin nan ku koma wani gari ba karfa ai yakin nan ta rikici maimakon nasara aka ya faru kun ga su ƙurai shawa daga ɗafana za fi zara jiki su gudu kuma ba garin su bane ku nan za a ku. in ko an bakku da muhammadu ba za ku iya ba da ma'ar musulmi kun gani ce amma ga shawara zan baku ya bayyana musu cewa yana ba su shawara kar su yadda su haɗu da shawa da ƙabilar gaɗafan su yaƙi muhammadu har sai watan ƙabilar ƙwace shawa da ƙabilar gaɗafan na tasu ƙabilar kenan sai in sun yadda su ba ku manyan mutanen cikinsu ku riƙe ta yadda in yaƙi ya rikice ko sun gudu dai manyan suna hannunku in ko ba su yadda suka ba ku ba to kakku yadda ku shiga yaƙin suka ce wannan haka za a yi kuma ka kawo shawara ka kyauta to nan take ya fice daga wurinsu sai ya tafi wurin ƙurai shawa ya je samu abu sufiyan wanda shine shugabansu ya ce masa da waɗanda cike manya a cikinsu ya ce kun dai san ƙaunar da nake muku kuma kun san dama ba na ba muhammadu saboda aini ka tura a wancan lokaci in je in rikita shi don kai ya fito ko to labari ne ya zo min in ji shi yake gaya musu labari ne na wani al'amari ya zo min wanda na ga ya zama dole a kai na, in zo in gaya muku shi a matsayin nasiha amma ina roƙon ku rufa min asiri kar ku ce ni na tona suka ce an gama nan take ce musu kun san da yahudu watan kun kosan taron yahudawa da suka ce za ku haɗa a yaƙi muhammadu sun yi nadama a kan abin da suka yi a baya jama'a kun gane ku to sun dai aika wa muhammadu cewa sun yi nadama a kan abin da suka yi na cewa za su yaƙe shi a cikin gida to amma sai suka nuna mai cewa zai iya sa ka yarda da mu in har muka kamo maka manya a cikin ƙabilan can biyu ƙwarai shawa daga ɗafan in mun kamo maka manyan cikinsu muka kawo maka ka yanyanka su ka datse musu wuya sannan mu goyi bayan ka akan ayaki yaƙi waɗanda suka rage a bayan gari har dai ka watsar da su ka karkashe su to muna ga in mun yi haka za ka yarda da mu to sai ya nuna musu cewa eh annabi ya yarda da su akan haka din saboda haka ku kiyaye su kar ku yarda su aiko ku ba da manya a cikin ku ku bayar dabara ce za su ba muhammadu ne kashi saboda haka sai kuma <clears throat> nan take suka ce mai babu matsala amma ya ce ku aika musu ku ce kun ji za ku haɗu da su a yaƙi amma kuma sai sun ba da jinginar wasu a cikinsu watan wannan duk mun karanta ina maimaitowa ne saboda mutane su gane kan karatun to a lokacin in ba ku manta ba muka ce ya fita daga wurin shawa bayan ya gaya musu wannan ya koma wurin ƙabilarsa ga ɗafan ya ce musu ai ku dama ku ne nawa kuma ku ne dangina ku ne iyali, na ku ne dangina a mutane kuma ku ne mafi soyuwarsu a na kuma ni na tabbata ba ku tuhumata suka ce haka ne kai a mu ba abin tuhuma ba ne ya ce to wani jawabi na zo da shi amma ku rufa min asiri suka ce an gama wani al'amari ne na labarin ka zo da shi ya buɗe baki ya gaya musu irin abin da ya gaya ma ƙurai shawa ya tsoratar da su irin yadda ba ka zato to a wannan lokaci sai suka yanke cewa a aika ma ƙabilar gada banu ƙuraiza su zo dai a haɗin za a yaƙin nan a yi to ba su aika ba sai a daren asabar watan irin yanzu kenan a irin wannan daren suka aika ma banu ƙuraiza cewa ku fito in gari ya waye mu haɗu da ku yaƙi muhammad domin zaman mu a wajen gari ya sa gaskiya watan dawakanmu da raƙumanmu duk sun ƙare wanda suka aika shi ne ikirmatu ɗan abijan sun aika shi da wasu mutane a ƙureshawa wanda shi ne jagora da kuma wasu mutane a ƙabila da ɗafan to a nan ne muka tsaya ina ga ko yawwa to daidai wannan lokaci suka ce su je su gaya musu cewa inna lasna bidari makamin wa kada halakar hufu wal hafir inda muke mu ƙureshawa da kuma ga ɗafan ba fa mun zo ne mu zauna a wurin zama na dindindin ba zaman mu a wurin kuma da yawa raƙunmu sun halaka wato mun yanka mun cinye da yawa da mu sun halaka dan mun yanka mun cinye saboda haka in dai da gaske ne ku yahudu fardulil Itali in gari ya waye ku sammakon fitowa don yakin kawai hatta jiza muhammadan har dai mu zartar da yaƙi akan muhammadu wa nafru ma bainana wa bainahu mu karar da duk wata matsala da ke tsakanin mu da shi kun ga irin daren nan suka aika in gari ya waye ran yaushe kenan asabar fa arsalu ilaihim su banu ƙuraiza yahuda sai suka aiko ma ƙurayshawa da ƙabilar gadfan suka aiko musu da cewa innal yawma yawma sabti to ai ranar ranar asabar ce ranar da kuka ce gari ya waye mu fito a yaki ai asabar ce ranar ko kun manta ne wa huwa yawmun kuma rana ce wadda la amalu fi shay'a ba ma aikin komai a cikinta kuma ku kun sani wa kad kana ahdasa fihi ba'duna ko ba'duna hadasan kuma wa kad ahdasa fihi ba'duna hadasan wasu a cikin mu ai sun faru wani aiki a irin wannan ranar fa sabahu ma lam yakhab alaikum wani abu ya same su wanda abin ai bai koyi a gare ku ba sun yi wani abu a cikin yahuda ranar asabar na aiki sai Allah ya mai da wasu a cikin su birai ya mai da wasu a cikin su aladu kuma ku sha kun san an yaka haka yi so kuke mu fito mu yakin nan tare da ku mu ma Allah ya mai da mu burai da aladu ba za a yi ba jama'a kun gane ko suka ce a walasna ma'a zalika billazina nuqatilu ma'akum muhammadan kuma mu tare ma da haka ba zai yiwu a ce mu yaƙi muhammadu ba tare da ku hatta tutsuna rahanan min rijalikum sai kun ba mu wasu a cikin manyan mutanen mun riƙe a matsayin jingina ya kunu na bi aidina siƙatan lana su zama a hannunmu a matsayin wani abu da zai zama aminci a wurinmu na in an fara yakin tariki ce ba za ku gudu ba don manyan ku da hannunmu jama'a kun gane wannan kun ga abin da ya kulla ya kulli kenan na jiza muhammadan har dai mu zartar da yaƙi akan muhammadu fa inna naksha domin muna tsoron inda rastumul harba ko alharbu idan wutar yaƙi ta cije ku idan turmi na haƙorin yaƙi ya kama ku ya riƙi wata rashin nasara ya faru a yaƙin matsala ta auku a yaƙin to muna jin tsoro kuɗin nan a daidai irin wannan lokaci da kuma washtar da alaikumul qital yaƙin ya tsananta an tanshamiru ila biladikum za ku zage dantse a guje ku gudu ku koma garin ku ku bamu ko ila biladikum wa tatrukuna ku bamu war rajul da shi mutumin fi baladina a garin namu muna jin tsoro wala da katala na bi zalika minhu kun ko san in kuka gudu kuka gaban mu daga mu shi a garin ba mu da ikon iya kashi ba za mu iya da shi ba jama'a kun gane ko falamma raja'at ilaihim rusulu yayin da 'yan saƙo suka koma wurin ƙurayshawa su abu sufyan kenan da shugabannin gadafan bima qalat banu quraiza suka koma musu da abinda da banu quraiza suka faɗi qalat quraishun quraisha sai suka buɗu baki suka ce wa gadafan da su gadafan suka ce wallahi o ikon Allah mun rantse da Allah innal ladhi haddasa nu'aym ibn mas'udin la haqqun wallahi kun ga abin da nu'aimu ya faɗa kan mutanen nan ya tabbata ashe gaskiya ne Allah ya kiyaye mu yanzu ba da ya faɗakar da mu ba da sai mu ba su manyan mutanen mu muna ba sai su je kaiwa Muhammad ya kashe Allah ya tsare mu abin da ya gaya mana ashe haka ne jama'ar musulmi kun gani fa arsalu ila bani quraiza sai suka ƙara aikawa da saƙo wurin banu quraiza suka ce musu inna wallahi la narfo ilaikum rajulan wahidan min rijalina suka ce mun rantse da Allah mu ba za mu ba da mutum ɗaya a cikinmu ba ku riƙe ba za mu bayar ba fa in kuntum turidun alqitala in dai kuna nufin a haɗe a yakin fakruju faqatilu ku fito kawai a yakin fakana banu qurayza sai banu qurayza suka ƙara aikawa daga dafana da quraishawa hinanta ta haɗin rusulu ilaihim bihaza yayin da 'yan sako suka dawo musu da wannan labarin da suka faɗi ala sa kun gani suka ce o innal ladhi zakar lakum nu'aym ibn mas'ud al-haq kun ga dai abin da nu'aym ya faɗa tabbata hmm. kun ko gani ku diba waɗannan ƙuraisha daga ɗafana ba sun tura a je a cewa banu ƙuraiza cewa mu ba za mu yi yaƙin ba ba za mu ba da mutanenmu ba in dai za ku fito a yaƙi ku fito a yi ko su ma sai suka buɗe baki ba ƙure suka ce o ikon Allah kun ga ashe abin da nu'aimu dan mas'udin ya zo ya gaya mana ashe haka ne Allah ya kiyaye mu yanzu da mun yadda an fara yakin nan suka ga tariki ce sai su gudu kawai su bamu da ko kashin mu ya bushe kun ga ya gwara kansu ko to abin da ake so ka fahimta shine a matsayinka na musulmi duk wani hali da al'umma ta shiga yanzu kai ba za ka iya samun wuri kai tunani ba kai kaɗai shekara nawa kana musulunci ka samu lokaci kai tunanin waya za a fitar da al'umma daga wannan hali jama'ar musulmi kun gane wannan shine ma yustafazu min dars abin da ake so a ɗauka kenan na fa'ida daga wannan darasin dole duk halin da aka shiga a samu wasu da za su rinka tunanin ya za a yi a fitar da mutane daga wannan halin jama'ar musulmi kun gani <laughs> Allah kyauta Da dai karatu ana yi hmm. suka ce ma yuridul qauma ba abinda mutanen nan suke nufi illa an tuƙatu face ku fada wa Muhammadu da yaƙi fa in ra'au fursatan in sun ga akwai dama na murƙushe Muhammadu in ta hazu ha sai su amfani da dama a murƙushe shi wa in kana ghairu zalika in ko sun ga matsala ce ta faru a yaƙin ba daman nasara akan Muhammadu to in shamaru ila biladim sai kowa ya zage dantse ya fita a guje koma garinsu ya gudu wa hallu ko bainakum wa bainar rajuli fi biladikum sai su bar mutumin da sai su bar mutumin kenan watan su bar tsakanin ku da shi mutumin a garin naku sai a bakku da Muhammadu kawai kare ku ta kare fa arsalu ila quraishin wa gadafan sai suka ƙara aika ma quraishawa da kabilar gadafan su banu qurayza sai suka kara aika musu da cewa inna wallahi na la nuqatilu ma'akum muhammadan wallahi mu ba za mu yaki muhammadu tare da ku ba hatta tuɗuna rahana mu sai kun ba mu jinginan manyan cikin sai kun ba mu wasu mun riƙe su sun doge sai fa an ba su manya saboda sun tabbatar an fara yakin nan ta rikice za a gudu a basu kuma su ba za su iya kan muhammadu su kaɗai ba jama'a kun gane ko fa bau alaihim su kuma ƙurai shawa daga dafa na suka ce faufon la ba za su yadda su ba da wani ba su ba za su taɓa yadda su ba da wani cikinsu ba su ma hukata ne maimakon ma inda gaske ne ku ce mai miƙo wani talaka a sai ku kalli wai mai martaba shi za ku ce a bayar wai gwamnonin jihohi za ku ce a ba ku mu ma hukata ne <laughs> eh. <laughs> jama'ar musulmi kun gane ko to bari ku ji wata tsiya irin wannan yau shine amerika ta ɗauka na gwarkan mutane jama'ar musulmi kun gani sai a zagaya a ce ma waɗannan kaza sai kuma a tura a je a ce ma waɗancan kaza sai kuma su go ce ana son a yi sulhu amma sun tura an zuga waɗannan an tura an zuga waɗannan jama'ar musulmi kun gani hmm, Allah kyauta shine mala ya ce wa ba'atha Allahu alaihim riha anan ne Allah ya aiko da wata irin muguwar iska babba haka jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta galibi dama lafazi na rih iska in ka ji shi arrihu iska to galibi yana zuwa ne mai matsala an gane duk inda ka ji arrihu kawai a wurin balarabe galibi yana zuwa ne da matsala iska mai ɗauke da alheri ba su ce mata rihu sai dai riya. jama'ar musulmi kun gani amma in ka ji rihu ba fa rihu tusa ta bahaushe ba an gane a iska haka da za ta taso in dai kaji ji sun ce mata rihu musamman ƙur'ani jama'ar musulmi kun gani Allah ya ba da labarin a adin in an zara kawo bil ahqab wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azaba yawmin azim qalu ajitana kana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin qala innama al-ilmu inda Allah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhaluna falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu haza aridun mumtiruna Allah ce bal huwa masta'ajaltum bihi sai ce me rihun fiha azabun alimun tudammiru kulla shay'in bi amr rabbiha fa asbahu la tara ko la yura illa masakinahum ko illa masakinuhum sai ce kazalika najzil qaumal mujrimina jama'ar musulmi kun gane duk inda ka jirihun to zaka ga fiha azabun alim kuma tudammiru kulla shay'in kulla shay'in bi amr saboda haka Allah ya ce wata a ƙarƙashin wannan malam sai ya amfani da irin lafazin da Allah ya amfani da shi a cikin alkur'ani inda ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kuru ni'matallahi alaikum ko iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha jama'ar musulmi kun gane kage gaya nan haka Allah ya amfani da shi a Qur'ani ko uzkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun shine taron sojoji na kafirai junud an gane ko junun su ne tararrin dunoni na kafirai izja'atkum junudun ko ya ce izja'atkum junudun fa'arsalla alaihim rihan sai muka turo musu wata irin muguwar iska wa junudun kuma muka turo wasu tawaga na sojoji mala'iku ne lam tarauha su suka yi ta suna kashe su ko ba kuma gani ba da iska ta wuce kawai sai ku ga gawawakin su kawai kunkunci jama'ar musulmi kun gani da Allah ya turo iska kuma sai ya haɗo da wasu mala'iku da makamai kana gudu ba ka gani ɗan uwanka kuma sai ya kwamtse ka kawai jama'ar musulmi kun gani to shine mala ya a nan ne wa alaikum salam a ai dama mun kai can gaba ne ba mu zo ba tukun an gane ko to ya ce hatta ko wa kazanallahu bainahum Allah nan ya taɓar da watan tsakanin waɗannan kafirai da suka zo yaƙar manzan Allah haka ne ko na'am wa ba sallahu alaihim riha Allah ya tunkuɗo ta irin muguwar iska a kansu fi layalin shatiya a darurruka a waɗannan darurruka masu mugun hunturu barida mai kuma ɗauke da sanyi shadida mai shadidatul tulbar mai bala'in tsananin sanyi ku ji wani yin Allah a daren da za a yi wannan shirin to shi ne sai Allah ya mai da garin ya zama wani irin mugun hunturu kuma sai ya turo ya turo wani irin iska mai ɗauke da mugun sanyi mai bala'in tsanani sannan ta zo gaba ɗaya ta turrike a kansu iska ba ka ganin ɗan uwanka sai kuma Allah ya turo mala'iku a saɗaɗe su suna kallon su kana buge wannan sai a buge ka kawai an gane ku? wa huwa qawluhu ta'ala shine maganar da Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku kaga wannan kamar gori ne Allah ke musu ku tuna fa lokacin da aka kewaye ku kowa ya sadakar kawai lahira zai tafi to ku tuna wannan ni'ima da Allah ya muku iz ja'atkum junudun a lokacin da rundunonin kafare suka zo muku fa arsalna alaihim rihan sai muka tunkudo musu wata irin muguwar iska wa junudan lam tarawha wa kana Allah ala kulli shay'in sai ya ce me har ila qawlihi wa zulzilu zilzalan shadida ku aka girgiza ku girgizawa wacce take wata mai mugun tsanani Allah kyauta wannan taron tawagar tasu sai ta rinka takfa'u kudurahum suka rinka kifar da watan tukanansu dama akwai tukwane da suka ɗaɗɗaura na abinci da kuma tukwane na giya saboda haka sai suka yi ta kifar da su to iska ta taso ba ka ganin gaban ka ka fito a guje kana tsoro anya muhammadu ko ba ya saɗaɗo da tawagashi cikin wannan ƙura da ba mu gani ba ne ya zo ka kashe mu ka fita a guje sai ka ji kai karo ka tunkuɗa tukunyar giya ko ka tunkuɗa tukunyar abinci wata ɗarahu kuma ita iskar ta rinka wurgi da abu abnetim da wannan tantuna nasu da suka ɗan yi kamun aje a fara yaƙi jama'ar musulmi kun gane wannan labari mai tsawo akhrajahu ibn sa'd ibn sa'd ya fitar da shi a mujalladi na biyu shafi na 100 shafi na haka imam tabari a tafsirin suratul azab mujalladi na uku shafi na 578 zuwa da tara a fi tarihi a cikin watan littafin shi a tarihi haka imamul bayhaqi ya fitar da wannan dogon tarihi ko labari a mujalladi na uku shafi na zuwa da bakwai dala'il a cikin watan dala'ilun nubuwa sannan ibnu kasir ya kawo wannan dogon labari a cikin albidayatu wani nihaya mujalladi na hudu shafi na 111 haka ibnu hajar ya kawo cikakken wannan labarin yaƙi na azab a cikin fatul bari sharhin bukhari mujalladi na bakwai shafi na 402 haka ibnu asir ya fitar da wannan dogon labari a cikin littafin shi asadul ako asadul gaba mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da arba'in da takwas malam sai ce subhanallah kai jama'a tsarki ya tabbata wa Allah ala yadda rajulin wahidin a hannun mutum ɗaya sabatallahu jeshan Allah ya tabbatar da wata runduna ta musulmi ya natsar da zuciyarta kuma ya watsa ta kafirai ta dalilin mutum ɗaya ma وضع له النبي صلى الله عليه kuma ba با ne ya tsara masa bunudi hadhihi al-khitta ba ba annabi ne ya tsara masa waɗannan matakai da zai bi na watsa waɗancan kafiran ba ba annabi ne ya tsara mai ba jama'ar musulmi to yanzu kowannen cikinmu na ya daina jiran wai shi malam wani ya tsara mai wani abu wanda zai yi na tunanin taimakawa musulmi da musulunci wai yanzu mutane tsakani da Allah wannan fanka sai a ga tana kyakkyat kyakkyat wai sai in liman ya miƙe ya ce jama'a to a tara kuɗi a gyara a'a yanzu wani ba zai yi tunanin kawai a to ai abu kaza saboda abeban da ke kwakwalwar liman ta dalilin jagorancin ku da yake wani lokaci baya fuskanta kaza sai a samu wani ya rinka kallon wani bangaren yana kula da shi kwatar bakin masallaci ta cika shi yana ta tunanin a gyara kaza wanda kai kuma sai ka zauna ka ce kai in ba dan abu kaza da ke gaban liman ba ni na san da tun ya sa an gyara kwatan nan kawai gari na wayewa ana gama sallah subahi sai ga kai sanda ka fito dama ka fito da kwangirinka ka fito da shebur ka fito da baro ka fito da fatanya ka fito da kaza ka fito da kaza ana sallama an gama sallah sai ka lallabo sai ka ce liman to yau za a gyaran kwata sai ce Allah ya muku albarka wallahi ina so a gyara amma abu kaza a dauke ma hankali jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta ko kuma akwai wanda kullun yana zuwa masallacin nan an ga yana cikin halin bukata a taimaka masa to kuma mutane da yawa ke zuwa liman yana kallo yana kallo Allah bai kai kan Allah bai kai irin shi kan wannan ba kai sai kai tunani sai ka ce jama'a gaskiya fi sabilla na da bukata a taimaka mai